sun ce suna zargin shi ne akan infoma wanda mu wallahi wallahi ba mu san wannan labarin takamaiman daga ina ya fito ba ba mu da masaniya shi kan shi bai san me ke ma'assashin wannan magane da aka furta mashi ba muna so a gano shin wannan magane wai daga ina take daga ina ta samo asali wane ne wanda ya liƙa mai wannan baƙin cikin da tambarin a zara'a shi don me za a yi mai irin wannan kisa shin minti talatin sun ga 'yan sanda sun ga kotu har kotu ta yanke masa kuje kusa ku kashe har gwamna ya sa masa hannu ku kashe shi minti talatin duk ta yi wannan ba a yi mama adalci ba mun zo mu kawo korafi ne akan kisan mijinmu da aka yi ba mu san dalilin kisan shi ba amma sakamakon jita-jita da na fara yi ranar litinin na dawo wurin aiki ba zan taɓa manta wannan rani ba wanda na ji da kunnuwana ana faɗa cewa mijin maza a kashe shi da ɗan shi guda na yi baƙin ciki sosai a rani. na zo ina gaya ma abokan zamana cewa kun ji kun ji abin da na jiyo kowa hankalin shi ya tashi na tafi wurin mahaifina na zauna ina kuka ina gaya mashi ashe shi ma ya ji an faɗa cewa waɗannan sabbin ma'aikatan da suka zo da kansu suke faɗa za su kashe alhaji hamza da ɗanshi mu ba mu san dalilin kisan ba amma kawai gari ya game da cewa kwanan shi ya ƙare su ne ajalin shi na yi kuka ina faɗa mashi shi ma ya kuka hankalin shi ya tashi sakamakon ni ina da ƙananan 'ya'ya tare da shi muka rasa yadda za mu yi ya bani shawara cewa in zo in sanar da shi idan akwai yadda zai yi bincike kafin wannan abu ya afku na taso daga islamiyya nake gaya ma ɗaya abiyar zama na mun da islamiyya hajiya kin ji kin ji abin da ya faru amma baba ya ba mu shara cewa mu gaya ma alhaji idan yana da wanda zai gaya ma a yi binciken al'amarin nan kafin haka ta kasance saboda su mutanen nan sun ce an ba su oke da sun yi zargin mutum su kashe shi muna zowa zaure kafin mu shiga cikin gida muka kira shi muka sanar da shi hankalin shi ya tashi ya ce shi shi kamar shi za a ce za a yi mai wannan ya tashi da kanshi ya je wurin mahaifina ya gaya mashi yana kuka yana kuka babana na kuka shi yana kuka ya ce a ma Allah komai saboda Allah shi ne zai mai magani daga nan sai ya nufi wurin abdulhamid ahmad wanda tsohon kansila ne kuma tsohon aminin shi ne suna tare ya ce ga abin da ya ji amma yana so mutanen nan a yi bincike shin wannan abu da ya faru mi ke faruwa kan haka ya ce za a yi bincike amma daga nan ba wani binciken da aka yi ya zo da kan shi wurin yayashi wurin kanwashi ita ma ya sanar da ita ga halin da ake ciki ta kira ni a waya cewa ina na ji wannan magana na ce da kunnuwa na na ji ba wani ya gaya mani ba ta ce to insha Allahu za a san yadda aka yi wanda ranai ne da daddare muka ji cewa ga sunan sun zo a ƙofar gidanmu suna neman yaron shi guda suka tafi da shi Allah ya kubutar da shi shi da sauran kwanan shi gaba amma da kuka na kuma na sake koma wurin wannan shi abdulhamid ahmad ina gaya mashi cewa a yi bincike kan wannan al'amari kamar wani a ce shi za a yi ma wannan kuku ne manya a garin nan bai kamata a ce an yi abu babu bincike ba in akwai akai bincike duk wanda ya kamata mai laihi sai a hukunta shi ga gidanmu mun baro gidanmu mun kasa kwanciya a gidanmu hankalinmu ya ki kwanciya mijin mu mun rasa inda yake matsayin shi na wanda ya rike zakka da mutunci da matukan mahimmanci duk garin zakka ba wanda ya ba zakka mahimmanci akan alhaji hamza rabi rabin waɗanda ke aiki a cikin garin zakka shi ya ɗauke su aiki inda za a samu mutum goma wanda suka riƙe wani mulki a cikin garin zakka kamar alhaji hamza da ko ɗan yaro ba za a samu wanda ba ya da ofa cikin garin zakka ba amma ba su tashi mai cin mutunci da wulakanci sai yanzu da suka ga ya tara zara'a wanda ana jin haushin duk abin da ya zo wurin shi sai an yi bakin ciki da jin zahi suka tashi suka yi mana wannan kisan na wulakanci ya ce manye ko gida kuka kwanta ba abin da zai faru gare ku ku koma ki je ki yi hakuri wallahi wallahi rane ba su ba alhaji da rayuwar shi ba suka zo suka bubbuge mana gidaje suka bubbuge mana kofofi suka bubbuge mana wadrap suka cinye mana abincin da ke ciki wanda shi ne ma kadai ya ban mana a cikin gidan bai bar kaza bai ba akwai yadda za a ce yau alhaji ya tara wani abu wanda in ma zargin ne ake za a ce an gan shi da wata dukiya akan haka ba muna nema idan akwai yadda za a yi a bi mana haƙƙin mu akan wannan al'amarin da ya faru sun ce suna zargin shi ne akan infoma wanda mu wallahi wallahi ba mu san wannan labarin takamaiman daga ina ya fito ba ba mu da masaniya shi kan shi bai san me ke ma'assashin wannan magana da aka furta mashi ba muna so a gano shin wannan magane wai daga ina take daga ina ta samu asali wane ne wanda ya liƙa mai wannan baƙin cikin da tambarin a zara'a shi jama'a gari kowa kamar an ɗauki mataki kansu suna jin tsoro ma su yi magana sun ce ma wanda diye magana hatta jana'iza su sun ce ko zowa akai jana'iza doka za ta yi aiki kan wanda ya zo jana'i shi. lokacin da wannan abu ya faru matar shi ta gaya mai ya je bincika ya ji ga wannan shugaban yan hantas wanda aka kawo nan cikin birni suka yi wannan kwas ya ce mana to binta ya hito masallaci da asuba ya ce ga wurin hamidu na hito abin da ya faru kina da labarin cewa an ce za a kashe ni da mahiru na ce gaskiya ban ji ba amma ya ce to kin ji ji na je ga shugabansu na ce ya tara su ya bincike su ya tabbatar mani da wannan bayani shin laihin mi ne ko ko me aka samu gari ne ko ga yaro na ko ko wani ya zo ya kawo masa labarin cewa ya ganni tare da wani mai irin wannan sana'a sai ya ce in taho gida abinda duk bincike ya kama zai neme ni sai na ce to ya kira ni ta waya in je ko kuma ya gaya mani ya bani ba a sun wannan abu sai to har Allah ubangiji ya sa akai mangarba wannan abu ya zo ya faru bai kira shi ba bai gaya mai ba to sai da daddaren sai ya kira ni ta waya ka kafin su tai da shi sai ya ce kin san inda nike sai ni ce mashi i e, an gaya mani ga inda ka samu mahauka saboda ka ce za ka tsira da rayuwarka idan asuba ta kai sallah za ka samu abun hawa ka kai rufar ya ce mani i e, to sai ya ce to amma kin ga wannan mai gidan shi ya je ya sami abdulhamidu ya gaya mashi cewa gani nan gida nai ya zagayo ya turo ma'aikata da sun zagaya unguwar ya ce ma mai gidan nan ya hita ya ta wani gida ya kwana ba abin da zai faru ba ruwan shi na ce to allah sauwaƙe amma ya ce mani in zo ga gidan shi nan ana sara in diba in ga suwa ne ne ke wannan aiki ga kyawaran shi mun taho da ni da ɗan shi wannan sai suka haska ni da hitila suka ce wace ce wannan na ce ni ce ko ma kada mu harbe ki na ce ni din suka ce mana yi eh. sai muka juya muka ba su wuri suka ci gaba da aikin suka ɓazge kyaware suka kori bisashen suka rigice abinci har ɗakunan matan suka zazzage suka ci wadirab ɗinsu suka kware suka zudda kaya ɗakin uwarshi suka zazzage kujeri abin da dai suka yi dai su suka sani sun yi banna iya banna shi ne muka ce shin su yan hashi ne ko ko ma'aikata ne ko ko su dai ba masu cetar rayuwa ne suka kama shi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi har suka kai shi bakin gari yana la ilaha illallah muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai nema ba mu barin ka bayani ka goga ma shiri ko ka goga ma wani suka harbe ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da suka mai halbi uku yana hannun kalmar shahada an keta masa haddi an keta ma haddi an ci mutuncin shi an kuma yi mai kisa bisa bisa bisa zalunci wannan zalunci ne kuma sai wani tunani yake zo mamu waɗannan mutane da dukwaye gwamna kamar ba su da ilimin cewa doka ba haka ake da doka ba ba su da doka a hannunsu nasu su kama ne su ba 'yan sanda 'yan sanda su bincike su ba kotu kotu ta yanke hukunci amma sai muka ga sun mai da abin dokai a hannunsu shin wai dama ya yi su ne a bisa idan sun kama su ringa kashe mutane ba bisa doka ba tambayoyin suna da yawa kuma mu abin inda yake ba mu tsoro ma in har aka ci gaba haka to 'yan siyasa ma za su iya amfani da wannan damai su same su tun da jahilai ne su ba su kuɗi su ringa zuwa suna kashe mutane ba gaira ba dalili saboda haka dole a kawo mu abin iyaka a sa sanity cikin al'amarin wannan bawan Allah da aka kashe aka yi mashi irin wannan kisa muna bukata muna bukatar a bi mana haƙƙinmu mu. bi mana haƙƙinmu in sun yi bincike sun tabbatar da cewa hanza yana daga cikin waɗannan mutane da suke zargi me matakin da aka ba su na siyi yi sun yi shi idan sun yi shi ita kotu ta ba su dama cewa su je su kashe shi su kashe mutum kamar irin wannan a'a wannan al'amarin bai mamu daɗi ba bai mamu daɗi ba kuma in aka tafi haka to kowa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mutane kowa za su iya kashe shi in dai sun zama su kilas ne to duk wanda ya ga cewa yana da dama zai iya zuwa same su ya haɗa baki ce ku je kashe wani barawo ne da sun je kuma kaga aikata shi za su yi. da kama hamza da kashe shi ko minti talatin ba yi ba bawan allah nan ya je ya samu shugabansu ana ce mashi abdulhamid tsohon kansila ne kuma shi hanzan shi ya tsaya mashi ya zama kansila a wancan lokacin saboda hanza dan siyasa ne ya yi pdp lokacin umaru musa ya yi eh, abga lokacin tata ya zo kuma ya apc lokacin su masarin nan har zuwa dukkan nan saboda haka in akwai wani crisis a ciki za a iya jigbanta shi da cewa ku aika mashi ya tare yawan marawar gaban hatsi a garin zaka za a iya kallon wannan to mutum ma ba wannan ba dan me za a yi mai irin wannan kisa shin minti talatin har sun ga 'yan sanda har sun ga kotu har kotu ta yanke masa kuje kusa ku kashe har gwamna ya sa masa hannu ku kashe shi minti talatin duk ta yi wannan ba a yi mama adalci ba ba a yi mama adalci ba a bi mana haƙƙinmu shi sa muka zo nan mu yi koke da duk kuma inda kokenmu zai kai muna so da Allah da annabi a isan mamu da kokenmu a isan mamu da kokenmu yau hanza ko kama shi aka yi da laihin wannan a ba doka ta hukunci duk hukuncin da doka ta doka mu family din shi mun yadda mun yadda amma kwata-kwata nan ni ban ga alamar inda doka ta shigo ba aka yi mashi wannan kisan gilla aka halibai a ƙeya a kai harsashin ya fito ta kai aka halibai a dan. ta balle mai hannu aka harbe shi a nan gehen ruwan cikin shi ta fasa mai wani hukunci ne wannan kuma a ranar waɗannan mutanen a ranar an ce sun kama wasu mutane ya guda biyu sun masu yanka na rago so ya kamata gwamnati kanta ta tsaya mata ga sake tantance waɗannan mutanen saboda in ba haka ba abin da zai biyo baya nan gaba to wallahi Allah kaɗai ya san shi don za su yi amfani da wannan ƙauyukan da ake ganin fitintunin nan suke to ƙarshe ba bandit za su riƙa yin abu ba su za su riƙa yin abun tunda yanzu har sun shiga gida sun fara balle-balle eh, waye aike su ku shiga gidan mutum kuma mutumin nan ku ba ku same shi da bindiga ba ko wata wuka haka nan kuka je kuka kamo shi salin alin kuka tafi da shi kuka kashi wanda in ma bindiga ne aka ce kuka same shi da ita kun yi musayan wuta ne wanda in ku kuka sa in shi ya same ku kila zai iya kashe ku ko kuma in ku kuka same shi ku kashe shi to babu ɗaya daga ciki kun kama shi cikin eh, cikin mutuncin shi kuka je kuka ɗauke shi kuka je kuma kuka kashe shi kuma kuka sa mutane su kamace su wanda kaga wannan muna nema yanzu shi yaron da ya gudu cikin 'ya'yan shi wanda suke son su kashe yanzu ban ma san ina yake ba kaga ana mashi barazana da rayuwa wanda yanzu bai iya dawowa garin in ma yana nan inda yake